Da safe wata sabuwar wuta ta barke a inda ake kira Caustic Lake. Caustic Lake ɗin yana uh, kusa da Los Angeles, amma tana wurin da um, akwai National Forest wato wannan uh, lambuko inda aka kakkafa itatuwa na gwamnati. Wannan sabon wuta daidai ta fara da safen nan ba san har yanzu ba mu ji dalilin da ya sa wannan wuta ta barke ba amma wuta ta yi barna an ce wutan ta ci fili kusa da um, kamar uh, hekta dubu hamsin a yanzu haka firefighters ba su iya um, sayar da wutan ba domin akwai iska santa ana winds wato damuwan southern california shine na farko akwai rashin ruwa Southern California ba kamar sauran wurare ba, ba yi mana ruwa. Wannan shekara ma har yanzu ba fara ruwa ba, kuma ba mu da snow. Saboda haka idan wuta ta fara sai ki gan nan da nan ta ci wuri da dama. To, banda haka kamar yadda na faɗa wato muna da wani irin iska santa ana winds wani irin iska kamar guguwan iska da yake aukuwa wannan lokaci wato ana ce iska na gudun kusan mil ɗari wani lokaci a awa ko to yau dai wannan um, wutan da ta fara a Castic Lake. Firefighters dai sun gode Ubangiji domin da farko uh, iskan na busawa da ƙarfi sosai amma an ce yanzu ya ragu. yawanci mutane da suna wurin an yi evacuating ɗinsu wato an fitar da su a wuraren kuma har yanzu akwai wasu um, wurare da ana ba da uh, warning wato ana gaya ma mutane su yi shiri domin za a fitar da su ba san yadda iskan zai kasance ba to dai kuma wani babban damuwa uh, a wannan lokaci shine akwai iskan amin wutan tana ci kusa da wani babban hanya ne five freeway wato five freeway interstate ne wato babban hanya da ke zuwa wayansu birane a nan to a yanzu haka an za a rufe hanyar domin wuta da ke ci kusa da shi akwai hayaki sosai hayaki kamar hadiri ya rufe wurin mutane ba su gani polis suna nan da motocinsu suna kokarin tsai da mutane to mutane da suka tafi aiki yau sun baro gidajensu suna damuwa sun ji akwai wuta da ya auku suna kokari su koma gidansu amma kuma gashi an rufe hanya to kin ga babban damuwa kenan to wani abin da yake faruwa kenan a nan um, caustic lake kuma banda haka domin wannan um, hayaki da ke uh, busawa zuwa wayansu uh, uh, birane ana, ana ba da shawara musamman tsoffi da wayanda kuma suke fama da ciwo ko kuwa eh, wayanda suke fama da ciwon tare kar su fita waje domin sheka wannan iska zai daɗa musu eh, daɗa kawo la'ani to ana galgadar da mutane su tsaya a cikin gida kar su fita waje to kin gani ko ma baka kusa da iskan amin baka kusa da wurin da wutan nan um, yake ci amma hayakin na zuwa a wurare daban-daban kamar inda nike ba wuta amma dai akwai alaman hayaki a waje to kin ga abin da ke faruwa kenan a southern california wannan shekara dai southern california na fama da wuta sosai wancan shekara uh, da sauki amma kuma wannan shekara ga nan dai ga halin da muka samu kanmu